mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan mata mata nake saboda mai saboda ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ko nake yi don kuma ku gyara jikinku ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to abin na kamar ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai dai ban san matsala ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka ɗauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da muhimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan kuma fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi roƙon ku ke yi masoyana daga mazan har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kan ku bari a a baya kan ku bari maza su ci galaba a kanmu da ce sun ci galaba a kanmu gwara mu mu ci galaba a kansu saboda magana ce ta zanda.